gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na hamsin da biyu sun shiga kano an yi magariba a kusa da wata majalisa ya ce su tsaya ganin suna haɗa jam'i da alama makararru ne suka yi alaula suka bi su bayan sun idar ganin alhaji na lazimi ahmad ya tsallaka inda ya ga wani mai gasa nama ya yi sa'a akwai wanda suka yi nan da nan sa aka shiga yanka masa kashi-kashi aka gama tsaf ya ba su kuɗinsu yara suka kai masa mota ya sake jido furut ya ƙara daidai na alhaji ya shafa addu'a sai ya taso suka ci gaba da tafiya har bakin falansa inda ya ɗauke shi ya tsaya da motar alhajin ya sauka yana hamdala filin gidan tarwaye da haske kamar idan allura ka ta faɗi zaka ganta Sara ce ta fito da dogon hijabi da alama aikenta aka yi tana ganin Ahmad ta fasa ihun murna ta ɗale shi Alhaji ya zabga mata harara kafin ta sauka da gudu ta koma cikin gida sai gagaye Maimuna da 'yan biyunta Anti da Mariya tare da Zayyad ta kira su suka dabaibaye shi suna sowar gaya Ahmad gaya Ahmad bakinsa ya kasa rufuwa ya rika ɗaga wanda zai iya yana saukewa kafin ya buɗe buɗin ya shiga fito da ledoji Tan a gurin ya sa aka ware don haka ya danƙa kowa ta ɗakinsu hatta su isa da kenan tsaye yayo musu kashinsu suka karɓa suna murna da yi masa addu'a ya gama rabon tsaf ya rage ledoji biyu a hannunsa alhaji na tsaye har sannan bai shiga ciki ba yana kallon ahmad a cikin yaransa ashirin da takwas ya fita daban kyautatawarsa ba kaɗan ba ce ba ga iyayensu ba ba ga kowa da ya raɓe shi ba kowa sai ya yi son barka da halinsa sai yake sa kamar shi a zamanin ƙuruciyarsa To ni ina na naman? Tun ɗazu nake haɗiyar yawo a mota. Alhajin ya tambaya fuska a tanke. Ahmad ya ƙarasa gaban sa ya risina yana miƙa masa leda. Ya ce furut ɗin idan an gyara sai a kawo tunda ka fi so a matsi. Allah ya yi albarka. Alhajin ya faɗa bayan da ya karɓi leda. Cike da farin ciki Ahmad ya amsa da amin domin ya san alfanun addu'ar iyaye. Ita take da baibaye da shi yake ganin haske a rayuwarsa. Tahowar da ya kamar hadari ya yi wa jama'a da yawa rumfa a matsayinsa na matashi ɗan kasuwa. Buɗe shopping mall ɗin nan ya sa kasuwar wasu da yawa ta yi ƙasa, ba don tasirin a da iyaye ba, ai da yanzu makiyasan sun kai shi ƙasa. Da kansa ya kawai momi ta ta ledar kafin ya wuce ɗaki ya wanka ya yi sallar isha. Da an riga da an yi a masallaci. Ya ɗan jima a zaune yana azkar ɗin da bai samu ya yi ba a hanya kafin ya sake shiga cikin gidan. Yana tafe yana kiran layin Fatima. Wadda tun suna haɗeje ya kira ta, ba su yi wani magana mai tsayi ba, sai yanzu yake so ya jiya take ya kuma ce ta tura masa da kwalliya juma'a da duk sati sai ya roƙa kafin ta bashi bizi ya ji layin nata a ransa ya tunanin kila da in gidansa take waya shi kansa ba don tafiya da ya ba da yau ya kamata a ce ya leka ya gai da baffa don kusan duk sati idan dai yana kano ko fatima ba ta nan sai ya je ya gaishe su yanzu babban abin da yake ransa shine jiran jin amincewar alhaji game da magana aurensu wanda kuma a cikinsa yana jin idan allah ya yarda ba za a samu matsala ba fatansa ɗaya Allah ya sa kar alhajin ya zancen da hajiya har ya gaya mata yarwa yake nema dan ita kaɗai ce a cikin gidan yake da tabbacin za ta yi adawa da aurensa da Fatima domin ta tsani talauci da talaka ya tabbatar kuwa mudin ta sani sai inda ƙarfinta ya ƙare gurin ganin haƙansa bai cimma ruwa ba na auren Fatima ba dan komai ba dan ta samu hanyar rama tsaya mata a makogaro da ya hana ta rawa gaban hantsi ya tabbatar za ta shiga ta fita gurin ganin bai samu abin da yake so ba amma Allah ya fita. A haka ya shiga cikin gidan. Hajiya Rabi na tsakar gida tana ba babu mai rasa lawan abin da za ta mata da shi wani satin idan za ta zo. Babu mai radai mai girkin gidan, tun zamanin Hajiya na amarya. Du haifarsa aka yi suka ganta a gidan, bayan sun dawo nan hoto da GRE, kusan shekara ashirin kenan. Wannan tazara ta sa ba ta biyo su ba, saboda har yanzu mijinta yana raye, yana kwance yana jinya. Sai ya zama sai sati-sati take zuwa tana girkin sadaka, ana biyanta. Duk da girma ya kama ta yanzu, amma mace ce mai lafiya da kazar-kazar sannan aikin na rufa mata asiri shi yasa bata saki duka ba ta daina ya ahmad an dawo antin ta faɗa kamar yadda yaran gidan suke kiransa tana murmushi ya sunkuya da kansa shi ma yana murmushin ya ce tun ɗazu anti har na yi wanka na je sallah ina wuni ya gaishe ta bayan da ya ƙarasa tsugunawa ya sake kallon babu mai rada bakin ta ya kirkuwa da ganinsa ya ce iya ina wuni ya jikin baba lafiya lau alaji Malam jiki da sauƙi, alhamdulillah. Ko da zan fito ma sai da ya ce na gaishe ka, na kuma kare maka godiya. Na dai bar wa hajiya tsakiya sallau, aka ce baka na. Amma na ji daɗi sosai da na ganka. Mun gode alhaji. Allah ya saka da alkhairi ya ci gaba da yalwata arziki, ya kuma raba ka da alhaji babba da hajiya lafiya. Anta ce ta amsa da amin fuskar ta awashe. Ta tabbatar halin nasa ya musu na alkhairi. Kyautar Ahmad irin wadda annabi ya ce a yi ce. ka bayar da hannun dama ba tare da hagunka ya gani ba ya miƙe yana sake cewa anti ina aboki da na dawo da safe ban gan shi ba ina ta sauri shi yasa ban shiga na duba shi ba ai baya nan ma da wuri na fita na kai shi allura sai da muka damu mi ta cewa ka shigo amma kun fita da alaji yana ciki Da gima yake ta yi tun da aka yi allura bari hasina ta kawo maka shi ko za ka shiga bari na leƙa shi to an ce idan an yi allura ba a so ana jagwalgwala su wataƙila zafi take masa ya faɗa yana nufar ɗakin. Tun daga wajen falon ko yake jiyo kukan Abdullah, a wutan gidan a yanzu, mai watanni uku, kuma shi ne ɗana shida da antin ta haifa. Babban ɗanta Musa da suke kira Mu'allim yana da shekaru goma sha takwas yanzu. Sai ‘yan biyu mata, Husna da Hassana, masu shekaru sha biyar, sannan Mariya mai goma, Zayyad mai shekara takwas, sai kuma Abdullah da ta haifa watanni uku baya. Faɗar tashin hankalin da aka sha da hajiya akan cikin nan ɓata baki ne. don tabbas Allah ya hukunta zuwansa, ba don haka ba iyakar baƙin ciki da ta takaicin da anta ta ringa sha na hajiya da gori da cin mutunci akan ta zo tana ta zuba 'ya'ya saboda ta ci gado 'yar matsiyata. Ya ci a ce cikin nan ya ɓare ko ta haifi yaron da larura. Sai gashi Allah ya bata lafiyayyen ɗa kuma namiji. Abin da ya sake gigi ta hajiya ta rika abu kamar wacce ta zauce. Allah kaɗai ya san yadda ta shawo kan alaji. Haka ya saka antan a gaba aka je asibiti aka juyar mata da mahaifa, wai da shekarun surututu ga manyan 'ya'ya ai abin kunya ne a ce har yanzu ana haihuwa a gidansa yana haifar ƙannan jikokinsa ba da manyan 'ya'yan alhaji baban nan da baban gida duk maza ne ba da yanzu ma ya fara aure da jikoki ita ma antin ta ce dama ko bai ce ba ta gama haihuwar karɓar abdullahi daga hannun mariya da ke jijjiga shi yana faɗin ya haka me yasa yake kuka kuma wallahi ya hasana ce ta ja masa kafar da aka yi masa allura wai za ta fi saurin saki Shi ne fa yake ta kukan nan Ahmad ya hararuwa da aka kira da Hassana sun sunkuyar da kai. Kafin ya ce banda cin zali, ya za a ki ja masa kafa. Idan ke kika ji ciwo aka taba miki ya kike ji? In? Mm? Ka yi haƙuri yaya, ta faɗi tana da kai ƙasa. Ya yi tsaki sannan ya juya da yaron ya fita. Husna Usaina ta ce wallahi na so ya Faisal ne ko ya Salim. Da kin ji a jikinki, banza muguwa kawai. A falon momi da Ahmad ya shiga ta karɓi Abdullahi tana faɗin me ya samu babana ne? Tun ɗazu nake ta jiyo kukansa. kuma dai shi baya kukan banza. Wai allura aka masa, ya ba ta amsa bayan da ya sake gaishe ta. Wayyo babana, yau an sha ƙarfi, ya shiru kaji, kar su mana dariya a ce tsoho na rago ne. Allah ya taimaka ma bata saukar maka da zazzaɓi ba, zuwa safiya in sha Allahu za ta ware. Ta faɗi tana zare masa dogon wandon da ke jikinsa, ta cire masa daifar da aka matse masa cinya da ita, tana sake faɗin ka gani ko? Wannan aikin Hassana ne, uwar reno. Yau dai a ɗaga masa ƙafa da wata daifa, a bar shi ya ji da sagewar jinya da faɗi tana cirewa sai ko ya daina kuka ya shiga wulla kafa Ahmad ya murmushi ya ce Allah sarki ba baki ila ma da abin da ya takura shi kenan yake ta kuka haka su kuma ba su sani ba ina antimuna ba dai ta wuce ba ka ganna Amadi sallah ne kai nake ta jira ka shigo mu sha hira yaushe gamo anti Maimunan ta faɗi tana fitowa daga ɗakin momi a ya ci abincin dare tare da Salim da tun daga ran Allah ya waye sai a sannan ya shigo falon ya zauna da momi suka gaisa kuma yana gidan wuni sir sallar juma'a kawai ya fita ya dawo wai ba shi da lecture a makaranta shine yi wuni bacci har gurin sha ɗaya kafin Ahmad ya masa sallama ya tafi makwanci ransa cike da mamakin abin da ya samu wayar Fatima yana zaune ya kira ya fi so goma amma still busy ake gaya masa abin ya bashi mamaki don layinta akan tsarin kwalwetin yake in dai waya ce da za su gaya masa sai dai idan DND ta saka wayar ko kuma a kashe take sharin network ne ya ce masa Bizi. haka ya kwanta yana jin babu daɗi ga kewar muryarta duk ta cika shi dan ya saba ko da ba wata hirar soyayya suke ba amma yana jin daɗin magana da ita a haka bacci ya awon gaba da shi Fatima karfe ɗaya har da mintuna suka gama ajin ranar dan lecturer na cewa akan sai ya kabarin abin da ya rage masa sannan ya fix musu text ranar Monday saboda next week ake sa ran za a fara first semester exams Sanda da suka fita har an fara tafiya masallaci. Ta yi murmushi tana kallon yadda mazan makarantar tasu suke tafiya a sahu cikin shiga mai kyau. A fili ta ce Allah mun gode maka da kai mu musulmai. Don Allah badar kalle su. Ina son juma'a a sukul ɗin nan. Rana ce wanda zaka ga wanda baka taɓa zaton ma musulmi ba ne, zaka gan shi da kaftan ya tafi masallaci. Haka suka rika hira suna ratsa mutane har suka isa hostel. A gurguje suka yi alaula. Cikin postgraduate hostel suka fita zuwa masallacin. yau ba su samu ciki ba saboda sun makara da haka a waje suka yi sallah kafin suka koma ɗaki ta kira 'yan gida suka gaisa a wayar baffa don har sannan ba a gyara wayar ummansu ba yaran an ta sauda na gidan ta ɓata lokaci sosai suna magana da su har da autar gogonsu ma. Ta je gidan hutun makaranta ita ma. Tana gama waya kiran je ya shiga. Ta yi ƙaramin tsaki kafin ta sauka daga kan gado saboda hayaniyar mutanen ɗakin. Sun yi baƙi jama'a sururat. Kun san mutanen Yarbawa ba dai daga murya ba idan ana magana. Guri ta samu mai kyau ta zauna kafin ta duba wayar. Ya yi mata two miss calls. Kusan minti goma tana jira ya sake kira, Dan ta ce ita ba a shirariya ba ce da za ta kira layin waje da katin Ahmad. Hatta da ran zai kira sai ga waya ta shiga ringin. Ba ta ko tsaya duba ba saboda yadda zuciyarta take a zazzalata da son jin wannan murya tasa. Ta kai wayar kunnanta. Sai dai murya Ahmad ta yi mata sallama ba wanda ta yi tsammanin ji ba. A takaice suka yi magana, ta babu daɗi, a dalilin ta yi tsammanin je ne. Ya gaya mata yana haɗeja, ya kai alajinsu biki. Dalilin tafiyarsa da sassafe kenan. Magana ba ta yi tsaho ba, suka yi sallama. Yana kashewa kiran da take zaman jira ya sake shigowa. Ajiyar zuciya ta sauke mai ƙarfi. Haranta ta ji daɗin da ta kasa tantance na menene. Amma duk da haka sai da ta ja aji, waya na dadda tsinkewa kafin ta ɗaga. Hello, baby. ya faɗi da muryarsa mai tsinka daskararren jini ko ta daskarar da tsinkakken. To ita ma dai daskarar da nata jinin yayi, dan hatta bakin ta ji ta ya mata nauyi, ta ga zafarta komai har sai da ya sake cewa I'm sorry, assalamu alaikum. A hankali ta ja numfashi kafin ta amsa masa daga nan ta sake yin shiru. Je da ke tsaye gaban madubi cikin katafaren sa yana taje tirikwata sajen da ke kan fuskarsa, ya yi ɗan ƙaramin murmushi kafin ya ce how are you my love. Zare ido tai kamar tana gabansa, kafin cikin tsiwa ta ce when did I become your love? Don't call me that again. The first time I set my eyes on you, I know you are my lost but found true love. Jay ya faɗi yana ɗaura agogo. Wata zai yi, kiran da ya mata bata ɗauka ba shi ne ya shiga wanka. Yanzu ya fito yana shirya ya sake kiranta. Ta turo baki, amma kalamansa sun mata daɗi. Wato da confidence yake komai nasa, babu wani ɗari-ɗari irin na Ahmad. Shi gaba ɗaya yake faɗan abin da ke zuciyarsa. Hey, sweet, are you there? Mm, ta iya furta kawai don ta rasa bakin magana. Ta kasa gane kanta da wannan stranger ɗin. in jin daɗin magana da shi take. Kusan za ta iya cewa a class hankalinta duk yana kan waya da suke yi da asuba. Bata san shi ba, bata san waye shi ba, amma har cikin ranta ji take kamar sun shekara dubu tare. I'm going out. Dama na kira ne na ji muryarki, ne miki barka da Juma'a. I may be let out though. Will you wait for me? ba za ki bacci ba har na dawo mai magana je ya faɗi kamar mai barwa matarsa sallawan zai fita wani guri mamaki ya sake kashe ta amma cikin tsiwa ta miƙe tsaye tana kakkaɓe jikinta ta ce to ni me ya haɗi na da kai da zan ki bacci na jira ka abin da nake so mai magana a kai kenan ina son ki san me haɗi na da ke yau ya ba ta amsa a tsimi jin za ta fara masa rashin kunya wai kuma sai shakarsa ta shige ta har ta gyara hashenta ta ce kar ma ka kira ni dan bacci na zan yi Kuma kuma zan kashe wayar kawai tunda kai idan ka fara kiran mutane sai ka ce sun ci bashinka ba ka haƙura sai an amsa wait for me please ya faɗi da taushin da ya sa ta ɗaukewa na sakanni ya yi muskilin murmushi ya gama gane lagonta ba ita kaɗai ba ‘yan mata da yawa muryarsa na cikin abin da yake saurin kasara su shi yasa ya lakanci salo-salo da yake amfani da su gurin ladabtar da masu kunnen ƙashi irinta. Will you? Ya sake faɗi da sautin da ya fi na farko taushi, tsika jikinta ta hau ba. ta rinka ɗaga masa kai kamar wata ƙadangarwa kafin da kyar ta ce masa to amma kar ya dare da yawa till I call bye I love you ya saka mata maganganun kafin ya kashe wayarsa ta ji I love you kashi kusan miliyan amma bata taɓa jin wanda ya gamsar da ita irin wannan ba da bata da tabbacin da gaske yake ko ƙarya ya sharara mata da yamma suka fita karatu sai bayan magariba suka dawo rabi da rabin hankalinta na kan ji da ya ce zai kira ta Doda ya ce sai dare amma fata take sake kira da yamma. sana hanya Nuran ya kira ta akan ya shigo makarantar. Ina mai badar? Waya ta bata shiga, ya tambaye ta. Ta saci kallon badar da ta ƙura hanya ido, kamar mai neman wani abu, kafin ta ce ga ta muna tare. Ka jira mu a White Seat mun kusa isowa. Alright bestie, ya kashe wayar. A nan gurinsa suka lalace suna hira har gurin tara. Do hankalin Afiya rabi da rabi ne a gurin, Badar ce suke ta kurɓa madarar soyayya da Habibin nata, a yi faɗa a yi daɗi. Tara da rabi ta ce za ta shiga cikin yunwa take ji. Nuran ya ce su je su sai abinci a Biscop. Wallahi ba za mu je ka sake yarfa mu irin na ranar nan ba, yau ban fito da kuɗi ba. Hafiya ta faɗi. Ya dariya ce haba da kenan. Yanzu ko na gani zai yankwa na bebi na badar? Ai sai inda ƙarfi na ya ƙare, balle ni da kaina. Suka tafi a motarsa. A can suka ci, ya siya musu ice cream suka dawo. Besi me ya faru ne? Fuskar ki ta nuna kamar kina cikin damuwa. Nuran ya tambayi Afiya ganin duk walwalarta ta gushi. Dan da suka je gurin yake lura da yadda ta tsime, abincin matsa kurarsa ta yi, bayan ta ce tana jin yunwa. Jefi-jefi kuma tana duba waya tana tsaki. Ba komai besti, I'm just too tired. Bari na baku guri, dan na san badar tsuntsun soyayya ba zai bata ta gaji ba. Ta wuce badar na zaginta. Har ta gama shiri ta hau gado, ba don tana jin bacci ba sai dan ranta babu daɗi je bai kira ba kamar yadda ya ce da rufe idanta tana jin kamar ta fasa kuka su ummi suka tambaye ta lafiya ta ce kanta ne yake mata ciwo kowa ya mata sannu suka batta a zabura ta miƙe jin wayarta ta fara ringe a jikinta ta ji cewar shi ne ta dire daga kan gadon tana neman hular da za ta saka a kanta takalmi ma wari da wari ta zira ta fita har suna karo da badariya wai afiya wani salon munafunci ne kika samu da ba za ki waya a ɗaki ba. Badar ta faɗi tana riƙe ƙugu. Afiya ta harare ta ce aike ce ke tashin munafunci yanzu. Ki gama cika bakin Allah ya sauwaƙe me zaki da bestina? Ashe mu kike mayarwa shashashu? Kuna can kuna tsinke furen ƙauna? ki, cewa Badar tana fari da ido. Afiya ta girgiza kai kawai ta fice. Do da dare ga uban sauro. Haka ta samu wani sako ta lafe ta bi kiran je da ya katse. Bai amsa ba ya kashe ya kira ta. Irin Ahmad ta raya a ranta murya tana amsa kuwa a kunnenta ta manta da wani batun ahmad bawan allah ta fuskanci jafaru to hausa dai suka ce wanda bai sharan masallaci ba ya yi tarin far kasuwa anya afiya har tara fa karki yi sakire shi kama ganye to ku dai ci gaba da kasancewa tare da ni don gobe ma da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari